بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونزيرا سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين wa ba da ayyuhal ikhwatu fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to yan uwa a kwana a tashi kamar da muka sha maganin kada ayi kada a fara goma zulhijja sukuwa ta ƙare sai zamiya kawai abu na farko shine kawai kalli kwana takwas da suka gabata ka amsa kiran Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya koma masu imani ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah ga aikin da za a baku kowace rai ta duba ta yi waiwaye dan tafiya ta gama qaddamat ligat mai ta gabatar saboda gobe lahirarta to yanzu ba baya za ka ɗauko da yawa ba kawai ɗauko ɗaya ga watan zulhijja zuwa yau tara ga wata mai ka gabatar saboda gobe lahirarka tunda su kwanaki ne na musamman tunda su kwanaki ne da aka ce babu kamar su kuma ka yadda da wanda ya faɗa ɗin to amma tambayar shine me kai ka amfane su ko baka amfane su ba to ga irin ta nan dai damar ta taso kuma za ta kare abu na gaba kai tsaye shine yau din da muke cikinta. Allah ya ce Walfajar fajr wa layalin ashar wal wasu malamai suka ce Allah ya rantse da lokacin ketowar alfujir sai suka ce na wannan safiyar ta ranar arfa da muke cikinta? Allah ya rantse da ita to idan ka gamsu da cewa duk abin da Allah ya rantse da shi jan hankalinka yake zuwa ga mahimmancin wannan abin mun sha gaya ma a baya kai kai kake rantsewa da Allah dan girman Allah har ma annabi rahama ya baka ka'ida man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut shi wanda zai rantse to ya rantse da Allah ko ya shiru to Allah yana rantsa da duk abin da ya rantse maka da shi dan ya ja hankalinka zuwa ga mahimmancin wannan abin a wajenka to Allah ya rantse da wannan yini din wanda mun ce wannan yini din yau din nan a shi alhaji yake zama alhaji miliyan takwas ɗinsa yau za ta yi abin da ya kamata ta yi manufar yau za ta tabbata da ya biya ya tafi saboda annabin rahama ya ce Alhaju arfa arfa ita ce aikin hajji to kai kuma da kake nan wai na ban guda uku a yau ka ce musu kana da cikin yau ɗin baka fita ba ka ɗau azumi in ba ka da matsalar da ta ka azumi din, in ba haka ba kana da ladan niyyar azumin dan ba yadda za ka yi ne wanda shine abu na farko abu na biyu khairu du'a du'a yawmu arafa yawmi arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa yau kuma ita ce ranar arfa a cikin takaki ko yaya in ko soma yanke kana koma kan azkar kana koma kan addu'o'i ko ku da ka fito kai ka manta ma kawai karba ake yi jajibiyar sallah to ga lahira can yau ake gobe sai labari daga yau ita dai ranar arfa din ta wuce to khairu du'a mafi alkhairin addu'a a wannan yinin da muke ciki du'a yawmu arfa sannan ka yawaita addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana faqina azaban nar dan ita addu'a ce jami'a kawai alkhairan duniya da lahira ta dunkule su to karka yi wasa da wannan addu'a din sannan abu na uku sai annabi ya ce wa khairu ma qultu mafi alkairin abin da na faɗa ya fito daga kwaɗan harshe na ba ni kaɗai ba ana wannabi yuna min qabli ni da annabawan da suka zo kafin na zo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan shine abin da ya shafi yau illa iyaka kuma ka bi aikinka da addu'ar Allah ya karba a cikin addu'o'inka dan shi Allah ba a masa tilas yana daga cikin muhasabatul a'malu da ake abu shida kamar da muka shafa ɗansu na farko in za ka yi aikin waye ce ka yi ina dalili ina dan mafari umarnin Allah ne ko na manzansa shine hisabun aiki na farko to da aka samu umarni ne Allah ko na manzansa to za abu na biyu da ake nema ya ake yin aikin dan kakkai da ka shine hisabi na biyu wala tafa'ala fi'lan hatta ta'lama hukumallahi fihi fa'alam annahu la ilaha illallah addinin ka addinin iqra'a ne sauraka ya ake yin aikin in ka koyi yadda ake yin aikin idan mai lokaci ne wani lokaci ake yin aikin shine hisabi na uku idan ka yi shi akan lokaci to abu na hudu a cikin aikin yake shine kai da ikilasi in ka tashi kai da ikilasi wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisina ikilasi Allah madaukakin sarki a hadisul ya ce ana agana shuraka min shirki ni na wadata gabarin tarayya masu tarayya man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki amma asharaka fihi ma iya gairi sai tara ni da wani a birnin zuciyarsa ba kawai dan ni in bashi lada kawai ba yana so a gani yana so a yaba yana so a faɗa to taraktuhu wa shirkahu zan bashi da wanda ya tara ni da shi ni ba amin wato tarayya ya je can a biya shi Allah ya kiyaye to hisabi na hudu a cikin aikin yake ya zama dan Allah kake yi hisabi na uku shine bayan kayi ai a na biyar afwan bayan kayi aikin sai ka kalli aikin ya kai na damar da Allah ya baka yanzu ga ranar ɗaya ga wata zuwa takwas ga wata jiya yau bata wuce ba muna cikin ta amma yi mata hisabi damar da Allah ya baka kayi aikin da baka yi wa wanda ba a wa ƙauro ƙauro ba wanda ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin damar da ya baka tun kafin ya baka me ka ɓoye masa kuma baka sani ba ko ta kusa kwacewa wala Allah mun ga hijjan wannan baɗi sai mai tsawon kwana wala Allah baka cin wanda za su gaba baɗi ko bana ciki to ka duba kaga abin da kai baka yin kauro ba shine hisabi na biyar in ma kai aikin fa kenan hisabi na shida shine bin aikin da addu'a kuma Allah ya karba eh ba yin aikin ba karbuwar aikin a wajen Allah Allah ya ce wallazina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'una su masu imani su ne wanda suke ba da abin da aka ba su damar da suke da ita suna amfani da ita kuma suna jin tsoron komawarsu ga Allah me za su yi tara sun yi daidai ko ba su yi daidai ba har wani daga cikin magabata yake cewa da ya taɓa samun labarin an karɓar masa daidai da nafila ba farilla ba yace da zai meke kafa yi walimar ya tsira aka ce me yasa yake so Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah in na samu labarin ya karba min kenan ya sa na ajin su sai yi waliman na tsira yace amma rashin sanin yasa kullun nake ƙara aiki kuma nake roƙon Allah ya karba aiki so hisabi na biyar ka ba aikin da a wato ka duba ga bayan ka duba ga aikin yayin abin da aka baka na biyar na shida na ƙarshe ka ba aikin da addu'a Allah ya karba so abin da ya rage mana yau yinin nan to kaji abin da yake cikin yinin gobe hadisi ya gaya maka dan adam bai yi wani abu da Allah ya fi so ba sama da yanka layya to duk abin da ka yi a gobe kuma in ba layya kai ba kai abin da Allah ya fi so ba kawai ya rage wa kanka ka yi hisabi me zai hana ka yin abin da Allah ya fi so a gobe kawai wannan shi ka tabbata bai kanka kana da hujja kana da dalili mai gamsarwa tare da cewa ka yi wasu abubuwan da ba su kai darajar abin da Allah ya fi so a gobe ba amma dai shi abin da Allah ya fi so ɗin ka kasa tare da cewa kuma aljanna kake so kuma ita aljanna dama Allah ya ce maza Allah ya ce ala inna sil'atan lahil galiya kadar Allah tsada ne da ita tare da cewa aljanna kake so Allah ya ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ya sai rawukan mu'mina ya sai dukiyarsu su ba da dukiyarsu da kansu ya ba su aljanna kai ka kana ganin ba za ka iya bayarwa ba amma kuma kana cewa Allah ya samu cika da imani Allah ya ba mu aljanna wala ma haka ce firdausi to firdausin haka ake samunta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ubarat dan samit cewa kowa zai shiga aljanna alama kana min al'amali a bisa gurgurdan aikin sa idan kai ana ta fama ko kana ta kai kai ba kai ba shi kuma wani zai yi kuma zai raba wasu nagunan layyati ka gare gani ka san masu raba unguwar ku ka sani a garin ku to kai fa yanzu ba wai ka ba wani ba kai kanka kake kokari da zuciyarka mata ya kai yadda kai Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum